Wani sabon labari daga ƙasar Nijar cewa kamfanin Niger Airlines zai fara jigilar zuwa ƙasashen Burkina Faso da kuma ƙasar Mali da kuma sauran ƙasashe na kusa da su daga ranar 25 ga watan Janairun nan. Wannan da ya biyo bayan tun farko da gwamnatin mulki ta Niger ta samo waɗannan jirage domin a dinga jigila da su domin ƙasashe na kusa da kusa. Kamfanin dai na ci gaba da sufuri zuwa manya-manyan biranen Nijar irin su zindar Maraɗi da dai sauransu. Sannan 25 ga watan nan wato gobe goben nan za a fara zuwa ƙasashen Burkina Faso, Mali, Chadi, Togo, nigeria da dai sauransu. To yau mun zo muku da ra'ayoyin mutane game da wannan kyakkyawan ci kuma babban ci gaba da aka samu. Innan wani daga ciki yake cewa to masha Allah ka ga alfanun da dimokuradiyya. ba satar mutane ba da kashe su kuma ba jefa talaka cikin firgici ba sai dai ci gaba da ƙoƙarin gina al'umma. Wani kuma ne yake cewa to wannan wata hudar arziki za a yi da Mali da Burkina Faso inda jirgi dai na irin su Accra wato Cote d'Ivoire, kwatano da Lagos zai dinka zuwa. To ai ya kamata a ce duk yana zuwa wannan wurare bayan Mali da Burkina Faso. Wani kuma ya ce tsakanin da Allah mai za a samu a wannan harkar ta jirgi daga Nijar sai Burkina sai kuma Mali. Ba a ce Najeriya ba, ba a ce Cote buwa ba, ba a faɗi ƙasashen Turawa ba. Nan kuma wani yake cewa Allah ka raba mu da masu hassada. Amin. Wani kuma ya ce Masha Allah, Allah ya kare ƙasar Nijar. A inda wannan yake cewa to tabarakallah Allah ya sanya albarka, ya sa 'yan ƙasa su ci moriyar wannan ci gaba. da ya zo musu. Ina yi wa 'yan uwanmu 'yan Nijar fatan alkhairi Allah ya haɗa kan 'yan Nijar da 'yan Najeriya. Allah ya sanya albarka a cikin rayuwa baki ɗaya. A inda kuma wani yake cewa to mu Burkina da Mali kawai za a je? Ai ya kamata a ce duk sauran kasashen Afirka. In haka ne ai ba shi da amfani ma. Wannan kuma yake cewa Allah sarki Bazum. Wani kuma ne yake cewa. Ni ma ina so na kawo ziyara kasar Agadas. Wannan kuma ya ce to ai wannan ko 'yan Najeriya nawa za su iya siyan shi. To amma dai wannan ci gaba ne ga ƙasar Nijar. A inda nan wani yake cewa to wa zai shiga jirgi irin wannan zuwa Mali? Wani kuma ya ce to nawa kuma kudin jirgin za a yi daga Agadas zuwa Mali ko zuwa Togo? don ina so in je Libya ma. Nawa zan biya in zan je Libya? Wani kuma ya ce to muna taya ku murna mutanen Nijar daga nan kasar Najeriya. A inda nan kuma wani yake cewa gaskiya ko za ku ga kamar yadda kuka saba. To ana raina dai a hankali ana raina Nijar a hankali dai Allah zai sa Nijar ta zama ɗaya daga cikin gunda za a fi alfahari da shi a Afirka. Wani kuma ne yake cewa to masha Allah wannan ƙasashe dama aminan juna ne. burkina faso mali da kuma niger a ci gaba da kyakkyawar alaka wani kuma ya ce to kun fi 'yan najeriya domin kuwa tun da an an ƙaddamar da jirgi amma a shi ethiopian airline ne aka ɗauko haya aka yi masa fenti bayan wani lokaci ku suka ɗauke kayansu muna fatan kuma dai ba irin hakan ba ne wani kuma ya ce tsakaninmu da nijar dai babu hasaja mun ji daɗi kuma allah ya taimaka daga nan najeriya wani kuma nan ya ce to idan an je Burkina da kuma Mali ina sauran wurin kuma shi kuma talaka mai zai yi da jirgi ma ina zai hau ya je shi talaka. Wani kuma ya ce to masha Allah Allah ya haɗa mu da abin da ya fi alkhairi. Wannan kuma ya ce da fatan nan gaba kaɗan zai rinka zuwa har faris Wani kuma ya ce to wannan jirgi mutum nawa ne ma za su yi hawan jirgi ne a ƙasar ta Nijar gabaki ɗaya. ai wannan ba abin da talaka zai mora ba ne. Wani kuma ne ya ce to an dai tantance ku aiko. Nan kuma ya ce to hassada ga mai rabo taki. Kowa dai Allah ya haɗa shi da rabonsa. To wannan wasu ke nan kaɗan daga cikin ra'ayoyin da mutane suka faɗa dangane da wannan jirgi da aka samu. Kada a manta adana mara subscribing, a yi lakin a share. Mun gode.